a wani rahoto da ta fitar kungiyar agaji ta majalisar ɗinkin duniya wato ocha ta bayyana cewa karancin abincin dabbobi ya tilasta makiyaya yin ƙaura tare da yaransu da dabbobinsu a wasu sassa na ƙasar nan zuwa inda za su samu ciyawa abin da ya kai yaran barin makaranta baru shekarau shine babban daraktan ilimi na kananan makarantu a jihar da magaran ya tabbatar abin da muka kirga da kwal 386 a cikin wannan inda da gami ke wannan kuma cikin su akwai sun kunshi yaro 35,446 to mun ka zo wannan kuma da yan osha da duka kungiyoyi masu kamar goma bayan nan zandar muka reunion nan muka reunion su kusan hudu ko biyar reunion muka reunion su mun ce musu ga abin da muka tamani ka a zo a fuskanci wannan lokacin kuma mun samu matsala suka ce to za a ga rubuta shi a ashe a gani a kai kuma inda ya kamata a haɗi domin lokaci ya kai a samu zashiri to a yau za ta duka miki cikin wannan na kuma an aiko muna da kwal ɗaya bi cikin taskar 22 cikin gure ashirin da cikin tano talbishi da guda ta kara da biyar su suka kawo kenan ɗaya aka mana yara sun fara tahiya suna bin uwayen su makiyaya suna yi wajen Najeriya saboda saboda cawa ta kaɗan babu cawa babu ruwa da kwal 51 cikin shida kenan amma ba mu da yawancin yaran kwana wani. Wuraren da al'amarin ya fi kamari su ne da magarantawa da maradi don tsirar da yaran da suka yi saura hukumar abinci ta duniya wato PAM na taimaka ma yaran da abinci wanda ake ce ma kantin scholar. Ba duka da ta da kantin ba kuma kantin iri biyu ne akwai wanda PAM ke basu abinci akwai wanda gwamnatin nishar ta basu abinci amma ba ko ne da wannan kantin ba wasu da ba su kantin. Na ɗaya na biyu PAM wannan watan da sun kama na Eh, janvier février eh, mars kinga sun ce mana ba su da abinci isasshe wanda su kai kuwa da kuwa. dan suna diyo dukkan tunan zanzar suna ke abinci na gwamnati yan kadan ne sun ce to dukkan su nan ba su yi ba kuwa abinci za su kai kawai cikin wanda a cikin kubin da convergence na unicef kama tarka lewa eh, gafati kwalaram da dogo suna za su samu abinci cikin wannan trimester suka ce ba su da karhin ba kuwa da kuwa domin su suna cikin matsalar karancin abinci to kaga wannan matsala ta karu ke don akwai wannan matsala me namar sai shi gwamnati sun mun ga musu ko su dauki nauyin su kai ma sauran ko kaga ba Allah dai sani mun da mun gayi ministar ma'aika musu karuwa mun ga musu ko wanda shi. Sido Amadu shugaba ne na kungiyar makiyaya ta finan daddo ya yi kira ga mahukunta da masu hannu da shuni da su yi kokari su taimaka ma wannan al'amari kira ce nan wanda muke ma da gwamnati da masu hannu da shuni duka su taimaka wajen inda babu kantuna wannan banki na cimaka a kai masu maza-maza a taimaka masu tun ba su motsa ba saboda yaran su samu su yi karatu su samu kasu koma inda iyayen suke ba ilimi ba sani komi amma da ilmi hatta kiwo ma tunda a gaban nan kiwo zai canza a ce suna da eh, ilmi wadda za su ta yi da kiwon su yadda ya cancanta. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar niger.